بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في gaba da muke مختصر صحيح البخاري وتو التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح نا الزبيدي يوزام درسنا ترح زام تاشي عندما نيكتوا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا wannan hadisin imam al-bukhari ya ruwaito shi cikin babu qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam ana a'lamukum billah babin da yake bayanin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ni na fi ku sanin Allah na fi ku sanin Allah hadisin an rawaito shi daga Aisha radiyallahu anha Allah ya yarda da ita qalat tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza amarahum in zai umurce su suwaye kenan sahabbansa in zai umurce sahabbansa da wani aiki amarahum min al-amali bima yutiqun sai umurce su bima yutiquna da abun da za su iya min al-amali na daga ayyuka ba dai umurce su da abun da ya fi karfin su ba sai umurce su da daidai wanda za su iya dawwama a kansa wanda kullum za su dinga yi ba tare da sun kosa ba shikenan kalu sai suka ce inna lasna ka hay'atika ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka ce mu fa ba kamar ka muke ba manzon Allah halin mu ba irin naka bane kana da darajar da ta karata mu. wataƙila kai ka iya takaita aikin ba zai zama matsala a wurinka ba amma mu darajar mu bata kai taka ba ya kamata mu zage dantse mu yi irin aikin da ya fi naka shine ma'anar wannan magana ya suka ce inna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min zambika Allah ya gafarta maka abun da ya gabata na zunubinka wa ma ta'akhkhar da abun da ya jinkirta wato kai Allah ya riga gafarta maka kai tsaye tun a duniya kasancewa cewa aljanna zaka tafi to mu kuma ba mu da wannan ba mu san an gafarta mana ko ba a gafarta mana ba ba mu da tabbacin ina ne makomar mu so da haka mu za mu iya yin aikin da ya fi wannan fa ya ghadabu sai mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yi fushi hatta yurafa al-ghadabu fi wajhihi har a fahimci fushi a fiskanta yi fushi fushin da za a iya ganewa hatta yurafa al-ghadabu har a gane fushin fi wajhihi a fiskanta wato har sai an gane lalle yayi fushi ba irin fushi na ciki ciki wanda ba a gane ransa zai baki fiskarsa za ta canja sun mai kulu sannan sai ce musu ana atqakum ni fa inna atqakum haqiqa mafi tsoronku mafi tsoron Allahnku wa alamakum billah kuma mafi sanin Allah ana ni ne mafi tsoron Allah ku wanda yafi kowa sanin Allah a cikin ku ni ne ma'anansa kenan na fi ku tsoron Allah na fi ku sanin Allah subhanahu wa ta'ala inda akwai bukatan na yi aiki fiye da wanda nake yi da sai na yi fiye da wanda nake yi amma ku ɗauki aiki kamar yadda za ku iya alaikum min al'amali ma tutiqun haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne hadisi ina umurtan ku da aiki abinda za ku iya fa in abinda za ku iya fa inna afdalal a'mali adwamuhu wa in qalla mafificin aiki wanda aka dawwama ana yi kullun za ka yi kullun za ka yi ko da ɗan kaɗan shi ya fi akan wanda za ka yi mai yawa ka yanke daga ba kuma ya zama ba ka aiki wanda hadisin kamar wani hadisi ne da wasu sahabbai suka je suka binciki irin ayyukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi na sirri suka je suka tambayi matansa da aka gaya musu sai suka rena wannan aikin sai suka ga aikin yayi kaɗan irin ibadan da yake a sirrance a gidansa suka ce ibadan yi kaɗan wannan amma sai suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uzuri suka ce shi saboda an gafarta masa zunubansa gaba daya shi annabin Allah ne yana da garanti zai tafi aljanna su kuma sai suka ce to ai su ba haka suke ba sai suke neman su ɗauki aikin da ya fi ƙarfin su sai wani daga cikin su yace har abada ni ba zan sake cin abinci da rana ba kullum azumi zan dinga yi wani daga cikin su yace har abada ba zan sake bacci da daddare ba kullun qiyamul layli nafila zan kwana yin nafila wani kuma yace har abada ba zan yi aure ba la tazawaju nisa ba ruwana da mata ibada kawai zan dinga yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ji labarin ga abin da suke cewa yace me yake damun mutane wasu jama'a suke cewa kaza da kaza da kaza yace wallahi ana atqakum billah ni na fi ku jin tsoron Allah lakinnani asum wa uftir wa anam wa aqum wa atazawwaju nisa faman rage ba'an an sunnati falaysa minni yake na fi ku jin tsoron Allah amma nakan yi azumi kuma nakan sha wa aqum wa anam nakan yi kiyamul laili kuma yi bacci cikin dare ba duka dare nake kiyamul laili ba kuma ina auren mata kuma duk wanda ya kyaman sunnata baya tare da ni duk wanda bai bi hanya ta ba bai yi irin ibadan bai takaita yadda nake takaitawa ba to ba akan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musu fada to shine Aisha take hakaito mana a dunkule irin wa'annan abubuwan da suka faffaru abu umurce su da aiki sai su ga kaman abun ya musu kaɗan ya kamata su ƙara ai ga inda manzon Allah ma yake ya kamata mun mu ina fa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fushi su gani suke kunna shi yana da wannan darajan babu bukatar sai yayi ayyuka masu yawa shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna musu a wannan hadisin cewa ai daraja ba ta nuna takaita aiki idan Allah ya baka daraja a lokacin ne ma zaka zage dan ka dinga yi a lokacin ne zaka ƙara yin aikin saboda mai ka ƙara ibada domin godewa Allah ta'ala a bisa ni'imar da ya maka ta daraja ku ce yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana qiyamul layli har kafafuwansa su kumbura su fashe Aisha radiyallahu anha ta ce masa zaka dora wa kanka wannan wa kan ghufira laka wa kan ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar an gafarta maka zunubanka wanda kai ma da wanda baka yi ba zaka dora wa kanka wannan aikin wahala me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mata sai ce mata afala akunu abdan shakuran ba dan zama bawa mai godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala ba to kaga godiya yake sai ya ƙara yin aiki to shine su sa wasu daga cikin sabai ba su fahimci haka ba sai suka ɗauka shi tun da yana da darajar da tafi ta kowa ba su yayi ibada mai tsanani ba su da su yi wanda tafi taka to manzo Allah ta sama ce ana asfaqun ni na fi ku tsoron Allah mana na fi ku aiki ya kamata a ce kamar yadda na fi ku daraja na fi ku ibada na fi ku aiki sannan wa alamakum billah wa billah kuma na fi ku sanin Allah shike wannan shine kamalan dan adam ya zama ya fi kowa sanin Allah kuma ya fi kowa tsoron Allah to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara kamala ta dan adam in an ce tsoron Allah wannan yana ƙara ne yana ƙara mutum imani da ayyuka a billah kuma shine kololuwan daraja a wajen mutum ko kuma darajar mutum a wajen Allah subhanahu wata'ala inna akramakum inda Allah atqakum mafi darajar ku a wurin Allah shine wanda ya fi ku tsoron Allah manzala na fi kowa tsoron Allah tare da haka yana ibada sannan alamukum billahi fi ku sanin Allah to ai wanda ya fi sanin Allah shi ya fi tsoron Allah kuma inna ma yakhsha Allah min ibadihi al masu tsoron Allah tare da girmamawa daga cikin bayin Allah sune malamai wayanda suka san Allah to ga duk wanda ya fi ka sanin Allah ya fi ka sanin darajan Allah da girman Allah subhanahu wa ta'ala to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa sanin girman Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ya zamana ya fi kowa ibada kuma ba za ka wuce irin nasan ba ka tsaya akan irin nasan kawai in kai haka to ka zama mai ibada don kar ka ɗauki abun da wato ya fi ƙarfinka abun da zai zama ba za ka iya ci gaba da shi ba ka yi ɗan kaɗan wanda zai ɗore shi ya fi akan mai yawa wanda zai yanki ka ci gaba da yi wa abu rabbaka hatta ya ce ka yaqin ka bauta wa Allah har mutuwa ta zo maka ka ci gaba da yi babu ranar yankewa amma in ka ɗauki abun a matsayin yayi to akwai matsala yanzu kana yi gobe kuma ba ka yi jibi ba ka yi gata kana yi to wannan akwai matsala sai mutuwa ta zo ta ɗauke ka ranar da ba ka yi kaga ya kamata a ce kullum kana yi a shirye kake kawai mutuwa ta zo ta ɗauke ka a kowane lokaci to manzala ta sama yana koya koyawa al'ummarsa su ɗauki ayyuka gwargwadon abin da za su iya kar ka je ka tsorawa kanka wasu nafilfili ko wasu ayyuka wanda ba za ka iya tsorewa ba wannan hadisin yana nuna mana cewa mutum ya tsaya inda shari'a ta fai da shi yawa min azimatin aure kusa ko aiki na wajibi ko kuma wanda yake aka yi sassauci a cikinsa in aka ce dole ka cika ka cika sallah hudu a halin zaman gida ka yi ta guda hudu za la'asar da isha aka ce a halin tafiya ka mai da su raka'a bibbiyu to ka yi su raka'a bibbiyun shi yafi akan ka je kuma ka ce za ka yi hurhudu ai zan iya hudun ma wannan ai kasala ne kawai to in ka yaka kuma biyun su suka fi daraja akan hudun ka tsaya inda shari'a ta tsaye da kai kawai kar ka wuce idan ka wuce kuma kana cin gyaran Allah ne subhanahu wataala in a ganinka hakan din takaitawa ne saboda haka sai ka tsaya inda aka tsaye da kai sannan mutum ya kudurta cewa aiki mafi sauki wanda ya dace da shari'a shi yafi akan aiki mai wahala wanda ya saba wa shari'a ibn hajar al-asqalani shi ya kawo wannan cikin fatahul bari yace wa i'tiqadu anna al-arfaqa al-muwafiq lish-shar'i أولى من الأشق المخالف dahu. ka kudurta a zuciyanka cewa aiki mai sauki wanda ya dace da shari'a shi ya fi daraja akan aiki mai wahala wanda ya saba wa shari'a za ka ga wasu sun rungumi bidiyoyi da suke ta wahalar da su kullum mutum yana cikin ibada yana cikin wahala amma abin da yake bidi'a ne ya saba wa shari'a sai zaton kamar hakan shi ne kokari to ka ɗauki ɗan kaɗan wanda ya dace a sunna kana yi shi ya fi akan wanda bayi da dalili wanda aka gina shi akan bid'a bid'a ne wani ne ya kirkiro maka ko kai ka kirkiro a kanka wannan wahalar banza kake sha dan kaɗan ɗin kuma da ya dace da shari'a wannan kuma yana da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka shi yasa Abdullahi bin Abbas yake cewa tarku bid'atin khairu min ibadati sana barin bidiya guda ɗaya ya ji kai shekara kana bauta kana na filfili in kawar bidiya ɗaya ya fi alheri to ina mai yin bidiyoyi ɗari ko ɗari biyu yana walar da kansa kawai sannan hadisin yana nuna mana cewa abun da ya fi a cikin ibada shine a tsakaita wato baina ifradin wa tafrid an al'aula fi al'ibadati al-qasd wal mulazama abun da ya fi a ibada ka tsakaita ma'ana ka dau tsaka tsaki kar ka wuce gona da iri kuma karka zama mai sakaki shine bainal ifradi wat tafri yawa kar ka zama mai sakaki a wajen ibada kana da kasala wannan aibi ne karka zama kuma mai wahalar da kansa mai wuce gona da iri shi ma aibi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbansa wani ya zo ya gaida manzala ta suma ya yi tafiya sai bayan shekara ɗaya dawo sai ya ga ya rame ya canja kamaninsa ta canja gaba ɗaya yace ce me ya faru yace ai tun da na tafi azumi nake har na dawo ban taba sha ba manzala ta yace masa la sama man sama dahara wanda yi shekara yana azumi bai azumi ba ya sha wahala ai da litinin da alhamis ya dinga yi da yafi ko kuma yau in yi azumi gobe ya sha jibi ya azumi gata ya sha siyamu dawud da fi masa alheri ya wahalar da kansa duk ya rami ya zama wani iri kamanninsa ya canja in ka gan shi sai ka ɗauka Allah ya jarrabe shi da talauci ne yana kai karan Allah subhanahu wataala kuma Allah masa ni'ima shi ya wahalar da kansa to kaga ba ba a son ba a son haka ka tsaya tsaka tsaki kar ka wahalar da kanka irin wannan sai kuma daga baya ka dinga jin ma kana kin ibadan ibadan ta zame maka matsala saboda kana wa kanka abin da ya fi ka sai ya zama ba a cikin marmari botan Allah subhanahu wataala a dole kake yi kawai baka son ka yanke abun tun da ka fara shi amma abun yana damun ka to kar ka sa wa kanka kin ibadar Allah da yawaita ta ka wuce gona da iri kar kuma ka zama mai sakaki wanda baya yi din tsaka tsaki khairul umuri awsatuha mafi alkhairin al'amura shine tsaka tsaki ka dau daidai yanda zaka iya kuma wanda zai dawoma kullun kullun kana yi shi yafi alkhairi sannan hadisin yana koya mana cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da kwaɗayi wajen bautawa Allah ta'ala da kuma neman daɗi don sai suka ga hakan din yayi musu kadan su ya kamata su kara manzala ta fa ku tsaya dai akan abin da na umurce ku da shi in kawai wannan din ya wadata. sannan wannan yana nuna mana kamalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kamala daga cikin yan adam ba dan adam din da ya kai shi kamala saboda shi yafi kowa tsoron Allah kuma shi shi yafi kowa sanin Allah subhanahu wataala wannan martabobi guda biyu na ilimi na sanin Allah da kuma na tsoron Allah to wannan su ne martaban da suka fi kowanne daraja kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa siffantuwa da wa'annan siffofi saboda haka shi yasa ya fi kowa daraja da kuma kamala sannan ma da yace an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qala yadkhulu ahlul jannati al-janna wa ahlun nari an-nara ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية حديث دقى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ألا يردد شيئا النبي صلى الله عليه وسلم daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan imam bukhari ya rawaito hadisin a cikin wani babi da yace babu tafaduli ahli al-iman fil a'mal babin da ke bayanin cewa masu imani wani ya fi wani wato ba daidai suke a cikin imani ba saboda ba daidai suke a cikin ayyukansu ba wani ya fi wani aiki abu sa'in al-khudri ya karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال يتي دخول أهل الجنة الجنة yan aljanna za su shiga aljanna in an yi tashi alkiyama bayan an gama hisabi wa ahlun narin nara yan wuta kuma za su shiga wuta suma bayan an gama hisabi saboda gidajen guda biyu ne ko aljanna ko wuta fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu suna aljanna wasu kuma suna wuta Allah ya sa mu aljanna thumma yaqulu Allah ta'ala sannan Allah ta'ala sai ya ce akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman ku fitar daga wutan jahannama man kana fi qalbi misqalu habbati wanda a zuciyansa akwai daidai da kwaya min kardalin na komayya min imani na imani a duba zuciyan yan wutan nan musulmi da suka shiga a cikin wuta a duba duk wanda a zuciyansa akwai daidai da kwayan komayya na imani a fidda shi daga wutan a kai shi aljanna da sababin imaninsa menene kwara komayya kaga ba bi kala zarratin aka ce ba kwayan zarra in an ce kwayan zarra wani abu ne shine mafi karancin kiyashi kiyashi dan karami shine zarra in an ce miskala karjanin kuma kwayar komayya komayya kuma wata ciyawa ne wato tsintsiya kafin a sharbe ta irin tsintsiyar laushin nan ba ta kwakwa ba kafin a sharɓe ta a cire ciyawan a saman cikin ciyawan akwai wani dan abu kwaya wanda yake dan karami in ka ɓare ciyawa na saman wannan shi ake cewa komayya to ko da a ce kamar wannan kwayar komayyan ne mutum yake da shi na imani za a fi da shi daga wuta a kai shi aljanna shikenan na min ha sai a fidda su daga cikin wutan kaji su waddu sun yi baƙi ma'ana sun ƙone sun zama gawayi a cikin wutan jahannama amma za a fitar da su to idan aka fitar da su a wannan halin ba za su tafi aljanna suna konannu ba yan aljanna kila za su musu dariya kuma kaga za su ji haushi aljanna kuma ba a jin haushi ba wanda zai ji haushin wani aljanna saboda haka ba bacin rai ba ba ba bakin ciki a cikin aljanna kwata kwata to kafin su tafi aljannan fayulqauna fi nahri alhaya sai a jefa su a cikin korama na ruwan sama shine alhaya wanda bai da me bai da ha'un awil hayati ko kuma a jefa su fi nahril hayati fi hayati wato a ruwa na rayuwa alhayatu rayuwa alhaya kuma ruwan sama haka ce shakka malikun imam mali ya shakka don shi roito wannan hadisin sai shakkan shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi nahrul haya'i haya korama na ruwan sama ko cewa yi nahrul hayati korama na ainihin rayuwa kowane zai iya dauka an ce korama na ruwan sama shine koraman da ya tabin ruwan sama in an ce narul hayati korama na rayuwa koraman da duk wanda ya shige shi zai sake rayuwa kamar yadda yake a da sai mali ya yi shakka shi yasa sai ya faɗi duka guda biyu amma akwai ruwa da ta zo ba tare da shakka ba fi naharil hayati wato a cikin ruwa ainihin na rayuwa to fayambutuna sai su tsiro kama tambutul hibba kamar yanda wato abun nan yake tsirowa kamar yanda iri yake tsirowa wato idan aka sa su a cikin wannan ruwa na rayuwa za a je a musu wanka ne idan suka shiga cikin wannan ruwan rayuwan sai su tsiro kama tambutul hibbatu fi janibi saili kamar yanda iri yake tsirowa a gefen asaili inda ruwa ke gudu asailu wurin da ruwa yake gudu in ruwa ɗebo yana tafiyan nan haka to a gefe gefensa za ka ga wata ciyawa tana tsirowa to sai su tsiro kamar yadda wannan ciyawan take tsirowa a gefen inda ruwa ke gudu shine asai alhibbatu shine iri alhabbatu kuma ƙwayan hatsi saboda haka za su tsiro ma'ana su sake dawowa rayayyu kamar yadda wannan tsiron da yayi ya je ɗebo na ciyawa iri da yayi ya ɗebo na ciyawa in ya jefa shi a gefe wato abun nan eh, ruwa ya ɗebo irin ciyawa nan da yake ɗebowa da dotti yana jefarwa gefe da gefe zaka ga wani ya tsiro ya rayu ya zama tsiro to haka nan in aka jefa shi a cikin ruwa na rayuwa bayan ya zama gaushi ko kuma a ce gawayi don ya ce gaushi ba hausa ne mai kyau ba gaushi shine mai mai shine mai ci mai cin shine gaushi mai wutan in an ce gawayi kuma wanda yake macece baki kirin din kawai wanda bai da wuta a jikinsa kwata-kwata to ba sun zama ne sun zama gawayi ba gaushi ba sun zama gawayi sun yi baki sannan sai a tsoma su a wannan ruwan sai su sake rayuwa jikinsu ya dawo kamar da kaga sun sake tsirowa kamar yadda iri yake tsirowa ya sake rayuwa sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alam tara annaha takhruju shin baka ga tsiro ba ko kuma abin nan iri ba idan ruwa yana tafiya shine asailu ruwan da yake zuba yana bin wato kwata yana bin ainihin lambatu yana jefar da tsiro a gefe sai kaga tsiron ya tsiro sai kaga ya ainihin fito yace baka gan shi ba wannan tsiron takaruju yana fita safara a fatsi fatsi multawiyatan yana tunkurarre shine ma'anan multawiya yanzu idan tsiro ya tsiro za a gan shi a miƙe haka ne dole akwai wanda yake tunkurewa sai dan yi kasa haka to haka nan shi ma mutum sai kaga ya tsiro ya dawo yadda yake kawai ya koma mutum ɗinsa in aka sa shi a cikin wannan ruwa saboda haka wannan yana nuna mana cewa duk yadda mutum ya kai ga wato konewa a cikin wutan jahannama matukar akwai imani a cikin zuciyarsa za a fidda shi idan an fidda shi kuma za a sa sa shi a wani ruwa ya je wanka idan yayi wanka kuma sai ya sake tsirowa jikinsa kamar da kamar ma ba shi ne konin ba abu dawud a cikin ha'iyansa abdullahi bin abi dawud cikin ha'iyansa ya yi bayanin wannan baiti yace wa qad yukhriju Allahu al bi fadlihi min an-nari ajsadan min al-fahmi tutrahu على النهر في الفردوس ka بمائه كحب حميد السيل إذ جاء يدفه wato ubangiji ta'ala yana fitar da wasu mutane da falalansa daga wutar jahannama bayan sun zama gawayi shine alfahami alfahami da ha gawayi ake nufi sai a je a jefa su a cikin wani ruwa na rayuwa sai su sake rayuwa sannan kuma a sa su a cikin a cikin aljanna akwai wani hadisi na sha faɗansa cewa hadisin muslim karshen ɗan aljanna wanda zai shiga aljanna ɗan wuta ne bayan ya zama gawayi a cikin wutan jahannama sai a je a fitar da shi idan an fid da shi daga wutan jahannama sai a je a sa shi a wannan ruwa na rayuwa din a masa wanka sai ya tsiro ya dawo mutum ɗinsa kamar yadda yake a da shikenan daga nan sai a ce je shiga aljanna idan ya je bakin kofar aljanna sai ya ga kaman aljannan ta cika don ya riga ya karya ne fasinja an tafi an bar shi mota ta yi lodi ta tafi shi yana binta ne daga nesa in ya hango sai ya ga ba zai samu shiga ba ai motar nan ta riga ta cika kawai so da haka sai a riya masa a zuciyarsa a idonsa sai ya dinga ganin kamar aljannan nan ta cika shi kan ba inda zai shiga sai zai samu ubangiji ta'ala ya ce rabbi wajadtuha mal'a Allah na sa ya Allah na samu ainihin aljannan nan ta cika a cike take ubangiji ta'ala sai ce a ah, janna bata cika ba ka je kana da gidanka aljanna duniya da kamar ta goma ka je akwai gidanka a aljanna faɗinsa ya kai faɗin duniyan nan da kamar duniya sau goma shine gidansa na aljanna miskinin yan aljanna kenan na ƙarshen shiga aljanna to a lokacin sai abun ya bashi mamaki sai ɗauka wasa ake masa sai ce rabbi a tattazi ubi wa anta rabbul alamin yace ya ubangiji za ka mini ba'a alhalin kai ne mahalicin talikai gaba daya sai ɗauka wasa ne to sai Allah ta'ala yi dariya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa irin dariyar da bamu san wace iri bace shine kawai ya sani ba irin dariyar ka bane ba irin tawa ba ko tasa shikenan sai Allah ta'ala ya je ka je ka da aljanna da kana da duniya da kamar ta goma shine gidanka a aljanna shikenan sai kama hanya kuma sai je shiga aljanna ya samu wannan gida din wannan shine miskinin wato ainihin yan aljanna suke sai aljanna abu ne mai tsada a sai ba za a samu aljanna da sauki ba idan kana son gidanka ka yi shi kamar jimetan nan kaga sai ka zage da neman kuɗi kuɗin ma ba na wasa ba wahalan da zaka sha kafin ka samu kuɗin da za ka gina shi kamar girman jimeta kaga ya aiki ya same ka to balantana a ce kamar adamawa gaba ɗaya ko a ce najeriya ko duniya ko duniya da kamar ta goma kaga aljanna ne mai sauki ba shi yasa manzala ta sama ya ce aljanna sil'atullahi ne wa sil'atullahi ghaliya abun sayarwan Allah ne abun sayarwan Allah yana da tsada Kinan sai ka dage fiye da yadda kake dagewa wajen neman duniya kafin ka samu aljanna saboda abu ne mai tsada duka wannan gidajen a cikin sauki za ka same su ba za ka same su a cikin sauki ba saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana duk wanda yake da imani zai shiga aljanna bayan yayi wanka da ruwan rayuwa jikinsa ya sake tsiro haka nan za a dinga fidda jama'a a fidda jama'a a wani hadisin manzo Allah ubangiji ta'ala zai ce a je a fitar da wanda yake da imani yake da aiki koda da ƙwayan zarra wato man kana fi qalbihi imanun walahu min al'amali yazinu zarra yana da imani a zuciyarsa kuma yana da aikin da ya kai ƙwayan zarra to an fitar da wannan za a zo kuma a fitar da wanda a zuciyarsa akwai kamar ƙwayan zarra na imani har a sake koma kuma a zuciyar a a je a duba wanda a zuciyarsa akwai abun da bai kai kwayan zarra ba adana adana adana min misqa ko kwayan zarra ma bai kai ba na imani sai a je a fitar da shi a fitar da shi a kai shi aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yakhruju minan nari man lam ya'mal khairan qattu sai ya fita daga wutan jahannama wanda imani ne da shi kawai dan kadan bai taba yakin alkhairi ba ma a rayuwarsa ko sallah bai taba yi ba sai ya shiga ya shiga aljanna wannan rahama ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala ka gyara imaninka don ka samu wannan mala yake wa anhu radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam baina ana na'imun ra'aytu an-nasa yu'raduna alayya wa alaihim qumusun منها ما يبلغ الثدية ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري wa anhu daga waye kenan daga abu sa'id al daga abu sa'id al-khudri abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu Allah ya dade shi yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baina ana na'imun nan tsakanin ina bacci baina ana na'imun wato inda aka saba a larabci baina iz ana na'imun sai aka shafe iz ɗin. wanda ce kin ya halatta a larabci ka ce baina ana nayi ba tare da ka kawo zarfiya ba iz al zarfiya ba nan tsakanin ina bacci in ji manzo Allah ta sama ra'aitu nasa na ga mutane a mafarki kenan an nuna masa mafarki mafarki annaba kuma gaskiya ne wahayi ne sai na ga mutane yu'raduna alayya ana bijiro min da su ma'ana ana hasko mini su kamar yanzu wayanda suke wajen nan suna kallon wani majigi suna ganin wanda suke cikin masallaci to haka aka haska masa su aka haska masa ainihin hoton jama'a yace wa alaihim qumusun duk mutanen kuma kowa da riga a jikinsa kowa ya sa riga min hama yablugu sudiya daga cikin rigunan nasu akwai wanda yake isa har nonon su wato nonon imaman su kenan asudiyu jam'u sadayin wato jam'i ne na sadayu asadayu shine me shine mama nono na jikin mutum wasu suka ce na mace ne kawai ake cewa sadayun amma namiji ba a gaya masa haka wasu suka ce da maza da mata to wannan hadisin hujja ne na cewa maza da mata duka ana gaya wa nasu sadayun wato guda daya sadayaini ko sadayani guda biyu su dirin kuma jam'i da haka wani kenan har kirjinsa rigarsa ta kawo masa iya wato daga sama iya kirjinsa ne wa min hamaduna zalik akwai wanda ma ko kirjin bai kawo ba shikenan wa urida alayya umar ibn al-khattab aka bijiro min aka hasko min sayyidina umar dan khattab manzala ya aka hasko min umar dan Khattab wa alayhi qamisun shi kuma akwai riga a tare da shi ya jurruhu yana jan rigan a ƙasa ba kaga wani rigarsa iya sa wani kuma iya wuya ne kenan bai kai kirjin ba ma dan kadan ya tare amma sai na Umar kuma daga sama har ƙasa har ma yana jan rigan a ƙasa sai aka tambayi manzo Allah ta sama aka ce fama awwalta zalika ya rasulullah to me ka fassara wannan mafarki me ma'anan wannan mafarkin me ka fassara shi sai kale sai ce addina na fassara shi addini ne kaga addina nan mansubun ne maf'ulun bihi ne mansub yani awwaltuhu huddina na fassara wannan mafarkin addini ne wato wani addininsa bai wuce iya dan wuyansa ba wani ya kawo kirji wani cibiyansa wani kugunsa wani ainihin addininsa har gwiwansa wani har kafafuwansa idon sawunsa wani ya rufe masa kafafuwansa wani kuma har yana jamma rigan gaba ɗaya addini ya lullube shi ko ina kamar sai na Umar da makamantansu to kenan wannan yana nuna mana cewa wato masu imani wani ya fi wani imani wannan ita ce aqidan ahli sunna wal jamaa al imanu yazid wa yanqus wa ahluhu mutafawitun fi imani yana da tsuwa yana raguwa ko masu imani wani ya fi wani imani kowa gurgurdon imaninsa gurgudun addininsa ko gurgudun addininsa gurgudun wato imaninsa saboda haka sai na umar ya samu wannan falala wannan hadisi yana daga cikin abubuwan da suke nuna darajar sayyidina umar shi yasa imam muslim ya kawo wannan hadisin a cikin fada'il umar wato hadisan da suke nuna falalan sayyidina umar radiyallahu anhu sannan an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam marra ala rajulin min al-ansari wa huwa ya'izu akahu fil haya' فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان رواه البخاري إمام البخاري يروي أن حديث قرقشم باب يكتي باب الحياء من الإيمان wato babin da ke bayani cewa kunya yana daga cikin imani an ibn umara daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin ya wuce wani mutum min ansari daga ansarawa wa huwa a akahu fil haya'i yana yi wa dan uwansa nasiha da sababin kunya wato kunyarsa ta yi yawa faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace masa da'ahu ka bashi fa innal haya'a min al-iman kunya yana daga cikin imani wannan hadisi yana da bayani ku fahimce shi da kyau farko marra ala rajulin min al-ansari marra ala rajulin inda aka fi faɗa a larabci shine marra bi rajulin zaka ce marartu bi zaidin ko marartu bi fulani ko marartu bi kaza na wuce abu kaza haka ake sawa da ba'un ake sa amma ya halatta yayi ta'adda da me da alaka ce marartu ala kaza marartu ala hadhihi mas'ala fil kitab al fulani na na ga wannan matsalan a littafi kaza to nan sai ce marra ala rajulin min al ansar ya wuce wani mutum karka ce ya wuce a bisa wani mutum a bisan nan karka kawo shi a Hausa ce wa wannan larabci ne ba Hausa bane marra ala rajulin ya wuce wani mutum kawai karka kawo ka ce a bisa wani mutum ka fassara ala'in don bahaushe ba a cewa ya wuce kan wani mutum ko a bisa wani mutum ba faɗa haka haka nan marra bi rajulin karka ce ya wuce da wani mutum sai ba da wata ma'anar daban sai zama kamar ya ɗauke shi ne ya wuce da shi kuma ana nufin ya wuce shi ne sai ka ce marra bi rajulin ya wuce wani mutum kawai karka fassara wannan bawun din yana daga cikin abubuwan da masu fassara suke kurakurai ba sa yin fassara ta ma'ana sai zama kowane kalma ko harafi na larabci sai an kokarin an fassara shi ana fassara shi kuma sai ya bata wannan ma'ana yanda maganar ta koro kawai haka zaka fassara ta marra ala rajulin ya wuce wani mutum marra bi rajulin ya wuce wani mutum ko da ka larabci ko a ce ala ko bi kaza kuma ya halatta a ce marra rajulan ba tare da an sa ala ba ba tare da an sa ba'un ba baka ce bi rajulin ko marra rajulan ya wuce wani mutum don wani ya ce abun nan tamurruna diyara wa lam ta'uju kalamukumu alayya idan haramun tamuruna diyara kuna wuce gidaje ba ku ratse ba to ba zan sake muku magana ba ku zo ku wuce gidaje na masoya ba ku ratsewa yace ba zan sake muku magana to sai ce tamuruna diyara bai ce tamuruna bi diyari ba to ga sai ya halatta ne amma majnu laila cewa yi marartu bi diyari diyari laila أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغبن قلبي ولكن حب من سكن الديار abin nan marartu bi diyar yace bai ce maratu diyar ba shine asali na wuce gidaje gidajen laila wata masoyiyarsa ne shi sa ke ce masa majanu laila mahaukacin laila duk inda ya zauna magana ce ke ce ajenta sai na zo ina sumbantan wannan garun in je in sumbanci garun riga ta mutu fa sai je ina sumbantan garun ya sumbanci wannan gini ya sumbanci wannan gini wai ba gini ne damuwarsa ba wanda ya zauna a wannan gini ne ita ce wannan laila din ina zuwa ma kabarin sai ta birgima a kabari in yaga ga karen anguwar su Laila yana wucewa sai tsuguna ya gaida karen <laughs> yana gaida karen ya zai girmama Laila yace ta abin da <laughs> dawaitu bil Laila bi taklimi sa'atin wa ma za da illa bi fa ma bi kalamuha yace na yi abin nan na shiga wani damuwa na je na tattauna da Laila domin na dan samu sauki to maganar nata sai ƙara daga min hankali na ƙara shiga wani hali da sabbin maganar da nake da ita to kaga marartu bi rajulin ko ala rajulin yace na wuce wani mutum daga cikin ansarawa ansarawa mun bayanin su satin da ya gabata sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Madina yace nan ansarawa wa huwa wani mutum daga cikin ansarawa wa huwa ya izu akahu yana yi wa dan uwansa wa'azi fil haya'i ka fahimci fil haya'in nan fil haya'i da sababin yawan kunyan da yake da shi da sababin yawan kunyansa mana kunyansa ta yawa yana yi wa dan uwansa nasiya na ci haba kai ka cika yawan kunya har kana cutuwa wasu haƙoƙinka ba ka iya karɓan su ka rage kunyan da kake yin nan shine abin da yake nufi da wannan shi yasa aka ce fil haya'i bal ba ce alal haya'i ba wannan fi din nan sababiya ce fi ne yani ya'idu akahu bi sababil haya'i yani bi sababi kafa yana yi wa dan uwansa wa'azi da sababin yawan kunyansa kunyar ka ta yawa haka na cutuwa har wasu haƙoƙinka ba ka karɓa kenan fi tana zuwa sababiya ko kamar yadda ya zo a wani hadisi dakala timra'atun finnari ko dakala timra'atun nara fi hirratin wato wata mata ta shiga wuta fi hirratin ai bi sababi hirratin habasatha lahiya ha wa lahiya ha ta'kulu min khashashil ard ta tsare wannan magen wata mata ta shiga wuta da sababin mage da sababin kuliya da sababin kyanwa ta ɗaure kyanwan ko kuliyan ko magen ba ta barta ta ba ta ciyar da ita abinci ko ba ta barta ta je ta ci ƙwarin ƙasa ko ciyawan ƙasa ba da sababin wannan sai ta shiga wutan jahannama to kaga sai aka ce dakala timra'atun nara fi hirratin kaga bi sababi hirratin kenan baraka ce wata mata ta shiga wutan jahannama fi hirratin a cikin kyanwa ba kaga ka bata ma'anan hadisi ai fi hirratin bi sababil hirra da sababin kyanwa to haka nan wannan shi ma ya izu a akahu fi fil hayai ai ya izu akahu bi sababi bi sababi kasarati haya'i yana yi wa dan uwansa nasiha da sababin kunyarsa ta yi yawa me yasa kunya ta kunyan nan ta yi yawa ka rage kunyan nan tana cutar da kai wasu ka ma baka iya karɓa to yana ta masa wannan wa'azin sai manzo Allah ta sama sai ji shi fa qala sai manzo Allah ta sama sai ce da'ahu ka bashi da kunyarsa kunya babban abu ne ɗabi'a ce mai girma ba karamar ɗabi'a ba ne ka bashi da kunyan sai ci gaba da yadda yake yin nan fa innal haya min al iman saboda kunya yana daga cikin imani Allah ya sa mun fahimci hadisin nan wato yana masa nasiha ne wai ya rage kunya manzo Allah ya ce a ka bashi da kunya ai kunya yana daga cikin imani al haya'u khairun kulluhu kunya gaba ɗayansa alkhairi ne kunya wata siffa ce da za ta hana ka ka aikata munanan abubuwa da za ta ɗauke ka ka dinga aikata kyawawan abubuwa in mutum ya rasa kunya ai zai rasa addininsa ma gaba ɗaya shi yasa manzo Allah sama yace alhaya abun nan al-imanu bid'un wa sittuna shu'ba alaha qawlu la ilaha illa Allah wa adanaha imanatu al-adha 'ani tariq wal haya'u shu'batun min al-iman imani ya kasu imani yana da rassa 60 da wani abu la ilaha illa Allah shine kololuwa mafi karantan ka ga wani abu zai cutar da wani a hanya ka dauke shi sai ce kunya yana daga cikin imani bai faɗi sauran ba sai faɗi kunya saboda kunya zai iya tattaro sauran gaba su. don me yasa zaka ce ya rage kunya ai mutum aka ce mai kunya ne an gama masa yabo wannan yabo ne babba mun yi bayanin a darussan da suka gabata saboda haka yawan kunya din abu ne mai kyau kada mutum ya zama marar kunya ya zama mai kunya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zama mai kunya suka ce ashaddu haya'an min al-azra'i fi qidriha kunyar manzala sallama manzala ya fi kunya fiye da amarya da aka ɗauke ta aka a cikin dargokanta za a kai ta gidan angonta wani abu ne da ake tsorawa a bayan raƙumi kamar ɗaki a sa amarya a ciki to maza la ya fi wannan kunya irin amarin dafa idan aka ɗauke su za a kai su gidajen mazajen su kunya wasu kuka suke yi to kama a sa ta a mota ta zo ta ki shiga motan sai ta ce da kirkir a sa ta a mota sannan ta tafi saboda kunya amma amarin zamani su da kansu suke buɗe motan kawai su shiga gaba a ta saboda kunyan kullum raguwa take yi wannan ko ce ke nuna maka muhimmancin kunyan tunda a yanzu tana zamani cewa abu ne mai daraja abu ne mai mahimmanci muhimmanci fulani ya san su da kunya ku rike kunyan ku yawa wasu suna aibanta zo ya awa kunyan su ta yawa ana mai da abun kaman wani ƙauyenci eh kunyan ma wani ƙauyenci ne a a bar kauyancin amma a rike kunya eh kauyancin wani lokaci yana cutarwa amma dai kunya kam alhaya'u khairun kullu kunya gaba ɗayansa alkhairi ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ka tare shi da wannan ɗabi'a mai girma saboda kunya yana daga cikin imani me yasa aka ce alhaya'u min al-iman saboda imani kunya yana daga cikin imani saboda imani yana hana sabon Allah to kunya ma tana hana me tana hana sabon Allah idza lam tastahi fasna ma shita in baka jin kunya ne zaka aikata abin da kaga dama da mai kyau da mara kyau amma in kana da kunya kuma sai mai kyau zaka yi kuma zaka nisanci abubuwa wanda suke marasa kyau sannan malam yace wa anhu radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salata wa yutu az-zakata fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum 'ala Allah wa anhu daga waye kenan daga Abdullahi bin Umar الضمير يرجع إلى أقرب مذكور radiyallahu anhu Allah yarda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ya ce umirtu an uqatila nasa an umarce ni in yaƙi mutane hatta ya an Allah ilaha illallah har sun shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah cewa kuma tabbas annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ma'ana sai sun yi tauhidi an umarce ni in yaƙi jama'a har sai sun yi tauhidi sannan wa yuqimu salah su tsaida sallah wa yutu zaka da zakka su tsaida ma'ana su yi tauhidi su yi imani da Allah su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma su da sallah sannan su ba da zakka sannan fa'iza fa'alu zalika in suka aikata haka ga imani ga sallah ga zakka asamu minni dima'ahum sun kiyaye jinanen su da gare ni ma'ana ba zan zubar musu da jini ba ba zan yaƙe su ba in suna haka wa amwalahum da kuma dukiyansu ba za a kwace musu dukiyarsu ta zama ganima ba illa bi haqqil islam in kaga an taba jinin su ko an taba dukiyansu sai dai da haƙƙin musulunci menene haƙƙin musulunci za a taba jininka da haƙƙin musulunci idan ka kashe wani sai a kashe ka wannan haƙƙin musulunci ne in mutum yayi ridda sai a kashe shi idan mutum ya yi zina alhalin muhsini ne wato ya taɓa yin aure nan ma kashe shi za a yi to kaga wannan an zub da jininsa bi haƙƙin islam ne da haƙƙin musulunci amma in ba haka ba shi ma'asumud dami ne za a kare masa jininsa sannan za a taɓa masa dukiyarsa da haƙƙin musulunci shine wajibi ya bada zakka wannan haƙƙin musulunci ne wajibi ya ciyar da iyalansa wajibi ya ciyar da iyayensa idan yaƙi za a iya karɓa a ciyar da su shari'a za ta yi aikinta in ya je a wani motarsa ya zubarwa da wani abun nan wani kayansa ya sama ya haddasa masa asara zai biya in mutum bai rama abun nan bai yafe ba sannan in ya kashe wani akwai biyan diya a cikin kuskure kaga wannan dukkan bi haƙƙin islam ne za a karbi dukiyarsa to da haka in ba haka ba to ba za a karbi dukiyarsa ba sannan wa hisabuhum ala Allah sanin sirrin su kuma yana wurin ubangiji subhanahu wataala shine ma'anan wa hisabun ala Allah wa hisabuhum wato yi musu hisabi cikin ayyukansu na sirri wanda mu ba mu sani ba abin da ke cikin zuciyarsu alallahi wannan yana wurin Allah subhanahu Ta'ala. na fata mun fahimci hadisi wato wannan hadisin akwai dan uwansa wanda shi kuma ya takaita akan kalmar shahada kawai yace umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah wa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam an umurce ni in kashe jama'a in yaki jama'a in yaƙi mutane har sai sun ce la ilaha illallah idan sun faɗi la ilaha illallah to sun kiyaye dinaninsu da dukiyoyinsu sai dai da haƙƙin musulunci kaga shi sai ya takaita akan me akan la ilaha illallah akan kalmar shahada wannan kuma sai ya ƙara da me da sallah ya ƙara da zakka babu karwa tsakanin su ko su kafirai ana yaƙansu su har sai sun ce la ilaha illallah in sun faɗi la ilaha illallah shikenan ba za a yaƙe su ba sun shiga musulunci amma mutumin da yace la ilaha illallah yace bi zai yi sallah to wannan kuma akwai kisa a kansa kaga wannan kuma bai kauce wa kisa ba kana musulmi kace ba ruwanka da sallah hukuncin ka hukuncin kisa ne hukuncin ka hukuncin kisa ne saboda haka sai a gille wuyan mutum kawai a kashe shi a kai shi lahira in yace bai zai yi sallah ba in yayi inkarin sallan wannan ya kafurta kisan kafurci za a masa za a bashi kwana uku notice ya dawo musulunci tamattahu fi darikum salasata ayyam notice na kwana uku ya dawo musulunci in bai dawo ba a ɗauke wuyansa a kashe shi kaga wannan kan da baya sallah bai kubutar da jininsa ba sannan kuma idan ya yadda sallan wajiba ce iya yi za a ba shi dan dama zuwa ƙarshen lokacin sallan kamar la'asar ne a ce zuwa a ce saura raka a ɗaya rana ta faɗi to idan ya yi sallah shi kenan in bai yi ba kuma sai a ɗauke wuyansa to me yasa wanda shi bai inkarin ba aka yi gaggawan kashe shi shi kawai iya ƙarshen lokaci wanda kuma ya ridda kuma sai aka ce kwana uku me yasa saboda shi wanda ya ridda abun da ake gudun ya faru saboda aka ba shi dama shi rama ne a wurin sa zuwa kwana uku ko zai shigo musulunci shi kuma wanda bai ridda ba ya ƙi sallan saboda kasala ya ƙi yi shi kuma ana tsorace masa kar ya riddan tun da ya nuna ba zai sallan nan ba ko ya yi yadda ba ce nan gaba kila zai ce ba wajibi ba ne sai ya fita daga musulunci to gara a yi maza maza a kai shi lahira tun da imanin imaninsa a yi maza maza a masara a matausaya masa a kai shi lahira sai a ɗauke wuyansa kawai ya mutu da imani wannan shine hikimar shari'a to kaga wannan bai tsira daga kisa ba sannan wa atu zakka sai mutum ya bada zakka dan in bai bada zakka ba za a kwace hukuma za ta kwace in ya in ya ki bada zakkan saboda fito na fito da shugaba ko khalifa ko amirul mu'minina to wannan ya halatta a yake shi saboda sai na abubakar ya yaƙi wa'inda suka hana zakka tare da cewa suna faɗan la ilaha illallah suna faɗan la ilaha illallah kuma ya kashe su don lokacin da ya shirya zai yaƙe su sai na umar ya ce yaya ka kashe wanda ya ce la ilaha illallah mutum ya ce la ilaha illallah kuma ka yaƙe shi abubakar da wani hujja bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah wa idza qaluha asamu minni jima'an wa amwalahum illa bihaqqi al-islam ko illa bihaqqiha wa tarwayan yace Allah ta'ala banza Allah ya ta umurce ni yaki mutane sai sun ce la ilaha illallah in sun faɗi la ilaha illallah sun kare jinanen su da dukiyoyin su sai dai illa bi haqqi ya sai da haƙƙin la ilaha illallah yace to ya za a kashe su suna cewa la ilaha illallah sai na Abubakar yace to ai manzon Allah sa sa yace illa bi haqqiha sai da haƙƙin la ilaha illallah yace wa zakatu min azami huquqiha zakka yana daga cikin manya-manyan haƙƙin la ilaha illallah yace wallahi law mana'uni aqalan ko anaqan kanu yu'addunahu ala adin nabi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum bidhalik yace da da su hana ni dan karamin akuya wanda suna ba da shi a zamanin manzo Allah ta sanar saki su ba sai na yake su akan wannan ko kuma da baibayin da ake yi wa dabban in za a kawo ta zakka sai suka ce ba za su bayar da dabaibai bai ce sai na yake su akan wannan saboda azzakatu min a'zami huquqi la ilaha illallah zakka yana daga cikin manya manyan haƙƙi illallah to kaga sai mutum yi fito na fito da shugaba za a yake shi in bai bada zakka ba ko yana faɗan la ilaha illallah ko kuma ko da yana sallah da zai hana a yake shi ba to kan abubuwan da zai hana a yaƙi mutum ko a kashe shi shine yayi sallah abin nan ya faɗi la ilaha illallah sannan yayi sallah kuma ya bada zakka ba tare da ya fito na fito da khalifa ba idan yayi haka to wannan kan ya kubutar da jina ne ya kubutar da jininsa wannan kuma ya tabbata daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala yace fa'izan salakal salaka al-ashhur al na faqtulu wa mushrikeena haythu wajadtumuhum wa khuzuhum wahsuruhum wa qa'udu lahum kull tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum kaga yace idan an abin nan ku je ku yaƙi idan watanni na alfurma suka tafi wato watannin da ba a yaƙi sune zulqada zulhajji al-muharram da rajab to ku je ku yaƙi mushrikai ku yi ta kakkashe su duk inda kuka same su ku kama su ku je ku yi musu ƙawanya ku kewaye su ku zauna duk inda suke wucewa ku zauna ku yaƙe su har sai idan sun tuba saboda aka yi fa in tabu in suka tuba wa qamu salata suka tsaye da sallah wa atawu zakata suka ba da zakka fa khallu sabilahum ku da su shine ma'ana fa khallu sabilahum ku bar hanya ma'ana ku da su kar ku kashe su a sai sai sun yi la ilaha illallah sun musulunta sun bada sun yi sallah sun bada zakka kafin su kubuta daga ainihin wato wa'annan wato wannan duka din kafin su kubuta daga ainihin kisan kai ko kuma yaƙa umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah kenan a sai idan mutum ba musulunta ba jinin sa ya halatta idan mutum bai ba bai yi sallah ba jinin sa ya halatta in yake ba da zakka fito na fito da shugaban ko khalifan nan ma jinin sa ya halatta wannan hadisin yana yi mana tafsishin wani itilaki na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah illa bi ihda salatin النفس بالنفس الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة بايا على تاجين مسلمي أزبر دشي وان دي شيدا بابو أبو بوتا لغسكيا الله النبي محمد sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne sai ta hanyoyi guda uku annafsu bin nafs in mutum ya kashi ya kisan kai a kashe shi sannan kuma me asaibu zani wato wanda ya taba yin aure kuma ya zina shi ma a kashe shi sannan at-tariku li da kuma wanda ya bar addinin sa ya rabu da musulmi shi ma za a kashe shi to kaga ba a ce wanda ya bar sallah ba ba a ce wanda ya bar zakka ba sai suka ce to at-tariku li nan ya kunshi wannan an ce wanda ya bar addinin sa ba ana nufin wanda ya bar dungurungun din addinin ba wanda ya bar dungurungun din addini shine wanda ya bar la ilaha illallah kaga wannan wannan hadisin ya faɗa mana shi to ko da wani bangare ya bari na addinin sa babba na ma ya kashe shi shine sallah kaga a salatu juz'un min ad-din wa huwa rukunun min arkaniha haka zakka shi ma rukuni ne na me na aikin wato na ainihin musulunci sannan kuma wannan ayan ta yi umumi ta nuna cewa in banda musulunta babu abin da zai hana a yaƙi mutum umirtu an uqatila nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah sun faɗi la ilaha illa sai sun shaida ba mota da gaskiya sai Allah sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kawai zai hana a kashe su to amma wata ayar ta yi taksisin wannan umumi ta nuna ahlul kitabi in suka ba da jibiya za a iya kyale su ba za a kashe su ba ko da basu su musulunta ba don ubangiji ta'ala yana cewa qatul ladina la yu'minuna billahi ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون كياكي ودن بسي إيماني دا الله با بسي إيماني دا منزون الله صلى الله عليه وسلم با sannan kuma ba su haramta abun da Allah da manzonsa suka haramta ba ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da ranar lahira ba ba su haramta abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta ba abun da Allah ya haramta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ba sa addini na gaskiya shine addinin musulunci daga cikin ahlul kitabi ku yaƙe su amma hatta yutul jizyata an yadin wa hum sabirun har sai sun ba da jizya hannu da hannu suna makaskanta a sai in sun ba da jizyan ba za a yaƙe su ba saboda haka sai a kira su zuwa ga musulunci in sun ki a ce jizya in sun ba da jizya kuma ba maganan yaƙi sun zama alu zimma za a zauna lafiya da su ba za a yaƙe su ba har sai sun warware wannan alƙawarin tukunna to kaga wannan ayan kuma tana wannan hadisi yana nuna mana ko sun ba da jizyan ma umumin sai yana nuna za a iya yaƙan su amma ayar ta nuna cewa in sun ba da jizya ba za a yaƙe su ba matakar suna kusa musulmi inda za a iya karɓan jizya din ما ليت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور رواه البخاري wannan hadisi imam bukhari ya ruwaito shi a wani babi da yace babu man qala العمل باب huwa al-amal babin wanda yace imani shine aiki wato dukhulul amali fi iman ayyuka suna shiga cikin abin da ake cewa imani wato aiki shi ma imani sai ce daga abu huraira ta radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila an tambaye shi ayyul amali afdal wani irin aiki ne yafi wato daga cikin ayyuka wani aiki ne yafi kowanne daraja qala sai ce imanun billahi wa rasulihi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba aiki aka tambaya amma kuma aka ce imani da Allah da manzon Allah kenan al-imanu amal imani aiki ne kaga wasu sun yi inkari suka ce ayyuka ba sa shiga cikin imani sune murji'atul fuqaha murji'a suka ce al-amalu la tadkhulu fi musamman iman aiki ba ya shiga cikin in an ce imani wani abu ne daban aiki kuma wani abu ne daban hal gulatul murji'a wanda suka wuce gona da iri a cikin wato irja'i suka ce al'ama abun nan suka ce la yadurru ma al-imani al-ma'siya kama la yanfa'u ma al-kufri fa'a wato in dai kana da imani duk sabon Allah da kai ba zai cutar da imanin ka ba su a fahimtar su haka ne sun ce aiki ba shiga cikin imani kamar yadda in mutum kafuri ne ko yayi wa Allah ta'ala da'a wannan da'an ba za ta amfane shi ba to haka nan suka ce ko ka sabi Allah ka shagiya ka ci mushe yi zina kai duk abin da zaka yi matukar kana da imani wannan ba zai cutar maka da imanin ka ba suka ce imani duk ɗaya yake kowa kawai imanin sa daidai wa daida ne babu fifiko akan imani duk mu'mine gaba ɗaya imanin su iri ɗaya ne kenan suna nufin imanin ka da imanin manzon Allah sallallahu sama iri ɗaya imanin ka da na jibrilu babu bambanci to kaga wannan ba gaskiya bane wannan bata ne ko da haka imani kala kala ne wani ya fi wani imani kuma aiki yana daga cikin imani kuma aikin ne yake ƙara imani yazidu bi ziyadati al-amali wa yanqusu bi naqsiha inji mai risala in ka ƙara aiki imanin kai ƙaro in ka rage aiki sai ragu yazidu bi da'ati wa yanqusu bil ma'asi yana ƙaruwa da da'a yana raguwa kuma da sabon Allah shi yasa wani ya fi wani imani kuma Allah ta'ala ya ambaci sallah imani yace wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah baya tozartar da imaninku yana yana nufin salatakum ila baitul maqdis don sahabbai suna sallah suna kallon baitul maqdis daga ba aka ce su kalli kaba suna kallon arewa aka ce su kalli kudu sai suka ce to sallolin da muka yi kuma ba wancan ya zama aikin banza sai Allah ta'ala ce wa ma kana Allah lubi a imanakum Allah bai zai tozartar muku da sallolin ku da kuka yi a can kuka kalli baitul maqdis ba don shi ma da umarnin Allah ne Allah zai ba ku ladan anan ubangiji ta'ala ya ambaci sallah da imani imanakum ana nufin salatakum ila baitul maqdis bi jama'il mufassirin sallan ku zuwa baitul maqdis Allah bai zai hana ku ladanta ba duk malamin tafsiri ya suka fassara kenan aiki imani ne duk wata ibada ana ce mata mai imani tana shiga cikin imani shi yasa anan tambayan ayyul amali afdal wani aiki ne yafi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace imanun billahi wa rasulihi imani da Allah da manzon Allah a kaga wannan shine aiki kila sai aka ce masa summa maza sannan menene zai biyo baya kada sai ce aljihadu fi sabilillah wato yin jihadi don ɗaukaka addinin Allah yin jihadi don Allah don addinin Allah ya sama shi yake biyo imani da Allah subhanahu wataala kila sai aka ce summa maza sannan me kada sai ce hajjun mabrurun sannan aikin haji wanda yake karɓaɓɓe mabrurun wasu suka ce makabulun karɓaɓɓe ake nufi mabrurun wasu suka ce kubutacce wanda ba a me ba a saɓi Allah a cikinsa ba alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj saboda ka duk wanda yana aikin haji babu alfasha babu fasikanci babu jayayya a cikin aikin haji to wannan shine alhajjul mabrur aikin hajin da ya kubuta wanda babu ainihin sabon Allah a ciki ba a cuɗanya sabon Allah a cikinsa ba wani suka ce abin da ake nufi da alhajjul mabrur aikin hajin da ba a yi riya a cikinsa ba don manzala ta sama aikin haji yana aikin haji yana addu'a yana cewa Allahumma hajjan la riya'a fihi wa la tum'a ya Allah ka karbi aikin haji na aiki ya Allah ka sa aikin haji na ya zama babu riya a ciki kuma babu don aji a cikin sa babu don a gani babu don aji a cikin sa wato babu riya a cikin sa tsakani da Allah to suka ce aikin hajin da aka yi shi tsakaninsa da Allah shine alhajjul mabrur duk zai iya daukan wa'annan manoni gaba da alhajjul mabrur aikin haji karbe bai zai karbo ne ba a yi shi don Allah ba zai karbo ne ba a nisanci sabon Allah da zai rusa ladansa ba saboda haka ya zama wanda babu sabon Allah a cikinsa ya zama an yi shi tsakani da Allah shine zai sa ya zama karbebe to aikin haji karbebe ko ya zo a hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alhajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa aljanna aikin haji karbebe bai da sakamako sai aljanna ba a saka maka da kasa da aljanna sakamakon sa aljanna ne aikin haji yana da falala a wani hadisi yace man hajja walan yarfuz walan yafsu kharaja min dhunubihi kayuma waladatu ummuhu manzon Allah sallallahu alaihi wanda aikin haji walan yarfuz bai yi alfasha ba walam yafsuq bai fasikanci ba ya fita daga zunubansa kamar da mahaifiyarsa ta haife shi a sai aikin haji baya zama karɓe sai sai an nisanci sabon Allah sai ubangiji ta ya gafarta mutum zunubansa gaba ɗaya sannan kuma ya karɓi wato ayyukansa na aikin haji sai zama sakamakonsa kuma aljanna ne wannan hadisin ya gaya mana ayyuka guda uku wanda wato suna daga cikin mafifitan ayyuka amma a wasu hadisan idan ka duba za a ce manzala an tambaye shi ayyul amali afdal wani aiki ne yafi sai ce maka as-salatu ala waqtiha kai sallah akan lokacinta a wani hadisin ityamu Sa'am wa taqra salam liman arafta man lan ta'rif wato kai ka ciyar da abinci kai sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba wato tambayan iri daya amma amsoshin kuma daban-daban to sai malamai suka ƙara wa juna ilimi ko suka yi bayanin wannan hadisin suka ce me yasa ne tambayan ta zama daban-daban aw amsan ta zama daban-daban tambaya daya aka ce ikhtalafa jawabu bi a ahwali sa'ilin wato amsan ta sha bamban saboda halayen masu tambayan ya sha bamban shi wannan yana da sakaki wajen sallah akan lokacinta sai yake tambayan wani aiki ne yafi sai aka ce masa as-salatu ala waqti yayin sallah akan lokaci kaga sai je himmantu da wannan shi kuma wannan yana da raunin imani wani aiki ne yafi sai a ce da Allah sannan waye sai a duba yana da dan rauni a jihadi sai a ce jihadi sannan wanne sannan sai a ce masa aikin haji amma in ba haka ba ai sallah yana gaba da aikin haji ko amma a nan hadisin ba faɗi sallah ba amma wani hadisin kuma sai aka faɗi sallah wani sai a gaya masa a musulunci me yafi wani aiki yafi aka ce ka dinga ciyar da abinci fi sabilillah shi ko nawa dati ne amma yana da sakaki wajen mai taimakawa miskinai da fakirai sai aka ce wannan shi yafi masa sannan me aka ce ka dinga sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba saboda yana takaki wajen yada sallama wajen sallama wa ƴan uwansa musulmi to da haka in mutum yazo yana ce maka ka gaya masa wani aiki ne yafi sai ka duba a ina ne yake da tawaya kila yana da takaki wajen zikiri sai ka ce masa ba kamar zikiri zikiri ka rike zikirin Allah wataƙila sallah ne matsalan sa ya ce ba kamar sallan jam'i ka rike sallan jam'i ya zama kowace sallah a cikin jam'i kake yin sa karatun qur'ani karatun qur'ani ba zuwa inda ake karatu ana fahimta addini ai ba abin da yafi kaman ka ka fahimci addinin ka duk inda ga ake karatu ana koyar da addini ka je sai ka duba ta ina yake da matsala sai ka bashi amsa wani da yazo yace ya rasulullahi kamini nasiha me yace masa yace masa la ta gazab kar kai fushi saboda matsalar sa shi kuma fushi ne kar kai fushi saboda haka kowa da irin amsar da ake bashi menene matsalarsa sai ka duba wannan shine hikima irin ta wa'azi ka duba damuwan mutum ka bashi magani ba ka dinga gaya masa abubuwan da tuntunin dama yana yin su ba in ka gaya masa kuma sai ga kawai ya tafi aljanna ai shi kan ya gama komi da komai bai da matsala kenan a addini to sai ka duba ta ina yake da matsala sai ka gaya masa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da amsa kala kala saboda haka imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi komi muhimmanci a addini domin shi yake dauke da addinin gaba daya sannan kuma sai jihadi jihadi shi kuma shi ya ɗaukaka ne addinin gaba daya don kafin jihadi a ɓoye ake addini a cikin halin kakani kai da aka shir'anta jihadi aka bubbugi kafurai aka musu duka sai zama ne suna tsoron musulmi musulunci sai ya samu ɗaukaka sai zama musulmi abun tsoro ne a yanzu da kuma su ne masu tsoro to kaga jihadi shi ya yada addinin musuluncin nan saboda haka shi yasa a wani hadisi yace wazuru wato sanamihi al-jihadu fi sabilillah wato tsololuwa abun da ke haskaka musulunci daga nesa shine jihadi don ɗaukaka addinin Allah kuma haka sabai suka yi har jihadin ya zo mana sannan aikin haji shi ma karamin jihadi ne wato jihadi bambancinsa da jihadin babu buge ni in buge ka ne kawai shi za Aisha da ta tambaya a alal nisa'i jihadun ya rasulullah su ma mata suna da jihadi an wajabta musu jihadi yace alaihin jihadul la qitala fihi al wal umrah akwai jihadin da aka wajabta wa mata wanda babu ainihin buge ni in buge ka a cikin sa shine babu qital ba mai neman ya kashe ka ba ka neman ka kashe wani shine aikin haji da umra saboda haka mata shine jihadin su su yi ainihin aikin haji su yi umra shine jihadin su to shi yasa bayan jihadi kuma sai aka kawo mai aikin haji akwai masu kuɗi da yawa wanda zaka ga suna zuwa umra amma suna tsoron zuwa aikin haji saboda wahalan da ke cikin cikin aikin hajji akwai wahala ba kaɗan ba jihadi ne bambancin sa kawai shine ba mai ba mai kashe ba mai dukan ka da takobi amma duk wahalan da jihadi yake da shi to tabbas akwai shi a cikin aikin haji na tafiya da na rasa bacci da na tafiyar kafa da furmutsi da wahala da ninwa duk ba abun da babu a cikin wato aikin haji shi yasa ya samu wannan falala mai girma ubangiji subhanahu wataala ya kara mana imani Allah nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta ya nuna mana karya karya ce ba mu ikon nisantanta za mu tsaya a nan wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh